a wata sanarwa da gwamnatin jihar lagos ta fitar ta bayyana cewa tuni ta gudanar da tarurruka tare da shugabannin addini da na kirista domin daukan wannan mataki kamar da kwamishinan yada labarai a jihar ta lagos benga a motoshin ya yi bayani uh, ya ce wannan mataki an dauke shi ne domin daƙile batsuwar kamar cutar coronavirus na hana taruka a cibiyoyi na addini kuma a kasarin shugabannin addinin sun amince da daukan wannan mataki gwamnatin jihar ta lagos dai ta ce ta kafa wani kwamiti da ya kunshi shugabannin addinin na mutum goma sha biyar da zai sa ido da kuma tabbatar da ganin ana aiki da wannan doka To ko menene ra'ayin 'yan najeriya game da wannan mataki da gwamnatin jihar ta lagos ta dauka na hana tarukan addini da ya haura mutane hamsin ga dai abin da wasu ke cewa hakika dangane da al'amarin wannan annoba da ake ce mata coronavirus 19 akwai abun ban tsoro kwarai da gaske illar take haifarwa wurin alamun nesantar da mutane daga kyawawan ayyuka na kusantar da su ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar ibadu a masallatai kamar sadar da zumunta kamar ire-iren waɗannan abubuwa tarurruka domin kusantan ubangiji subhanahu wa ta'ala addinin islam ya karantar da mu kwarai da gaske na ɗaukar matakai idan aka samu annoba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inda annoba ta bayyana kada a shiga waɗannan wuraren kuma kada waɗanda suke waɗannan wuraren su fito to amma tsoratar da al'umma da firgita wato ainihin wanda yake kusan fita hankali wannan yana iya shafar imanin mutane yana da kyau ya zama al'ummar musulmi ana abu bisa taka tsantsan da tsantseni idan har wato saboda labari ko tsorata ko firgita dangane da wannan annoba za ta kai ga rufe wuraren ibadu da daina ayyukan ibadu musamman sallah da ke kusanta bayi ga Allah subhanahu ta'ala bayi zuwa ga Allah to a ina kuma za a taro a nemi taimakon Allah ta'ala domin Allah ya kawo agaji da kuma taimakon wato taimakonsa ta hanyar da za a yi nisanta ga waɗannan musibu. so abin da ya faru a jihar lagos ya zama izina da sauran ƙasashen jihohinmu na najeriya domin gwamnatin jihar lagos ta ɗauki mataki daga dukkan coci ko masallatai ko makarantu domin a ɗan dakatar na sati ɗaya ko sati biyu So, alhamdulillahi kuma muna fata ga gwamnatin tarayya ta sa ido a wajen eh, kamar airport da wajen hanyar shiga da fita. Sanya wannan doka dai ya zo ne a daidai lokacin da majalisar wakilai a tarayyar Najeriya ke shawartar gwamnatin tarayyar Najeriya da ta sa irin wannan doka na hana gurar da tarurruka na ibada a gurare domin dakile ko rigakafin bazuwar wannan cuta kamar da yadda aka ga an yi a wasu kasashe na musulunci da kuma na kirista a sassa daban-daban na duniya. Bayan wanda mataki na tsagaita salloli a masallatai da kuma coci-coci har ila yau gwamnatin ta jihar Legas ta dauki matakin ba da hutu ga 'yan makarantu na gwamnati da kuma masu zaman kansu wanda zai fara tun daga ranar litinin din nan har kuma zuwa makonni hudu a waje daya gwamnatin jihar Niger a arewacin Najeriya ta musanta rahotannin da ake danganta mutuwar wasu mutane guda biyu a jihar daya dan kasar Pakistan daya kuma dan Najeriya da cewa yana da nasaba da cutar coronavirus a cewar kwamishinan lafiya a jihar Dr. Makon Sidi Makon lamarin ba haka yake ba sannan wanda za ku ji labarin cewa ya rasu a a dam zungeru dam shi pakistan ba dan china ba ne shi ma ba corona ba ne domin shi a tarihin da muka dauka shekarar shi ma ɗaya kenan bai hita cikin najeriya ba daga lagos ya zo bai da lafiya ya zo da irin wa'annan alamomi muka keɓe shi by the time da aka yi gwaje-gwaje ya mun gano cewa tarin hukano ta wanda ake cewa tb eh, don mun yi mai har da ncdc an dauki jini an dauki komi an yi komi mun fahimta cewa ah, ba ciwon wannan hawan jini ne ya samu bugan zuciya wannan tarin tb ne baban ya jibrin murai amurka daga najeriya